bangaren da da sayarwa duniyar kwallon kafa kuwa kungiyar kwallon kafa na Juventus da ke kasar Italy ta kara wa ɗan wasan ta Paul Pogba dan shekara 23 kuɗin da yake ɗauka Fistati. Juventus ta ce za ta biya Pogba kan dubu ɗari da talatin duk sati domin ya zauna a kungiyar ta kwallon kafa an samu sararwar daga bakin manajansa Raila sai dai har yanzu dan wasan bai ce komai daga bakin shi ba ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal na zawancin dan wasar westbrook mai suna drag zela dan shekara 22 akan kudi fam miliyan 51,200 ita ma kungiyar kwallon kafa ta everton na kasar ingila na neman dan wasan sporting lisbon miliyan kabalfa dan shekara 24 akan kudi fam miliyan 20 shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.